بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan lokaci wannan safiya ta asabar wacce take ita ce ta tara ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 safiyar da ce daidai da goma sha takwas ga watan satumba a shekara ta 2010 miladiya mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci domin fara karatuttukan mu na wannan lokaci kamar ka ce na sabo shekarar karatu kenan muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora akan dukkan karatukan da muka tasa a gaba da dukkanin kuma al'amuran mu a wannan asabar kamar da bayani ya gabata za mu buɗe karatutukan mu bayan tafiya kenan hutun ramadana inda muke roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana dukkanin ibadunmu da aka gabatar a watan ramadan da kuma da aka sha bukukuwan sallah Allah ta'ala sa mu dace Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu yau muka buɗe mu saboda haka a yau sai muka buɗe da karatun mu wadda yau da safe kenan da yamma kuma kamar da jawabai suka gabata za mu fara karatun usulul iman insha Allah ta'ala kusan ba ma ina jin haka ya kasance bayan karamar sallah sannan kuma ranar asabar tafsiri ranar abin litinin kuma umdatul hakam amma kasancewar daura ta usulin iman ta gifta to haka karatun bayan magariba za su dakata kenan sai mu ci gaba da usulin iman tsawon wannan mako din sai zaman mako na sama kuma sai a ci gaba da gabatar da darussan yamma amma darussan safe da yake ba su ci karo da kowane darasi ba ga za su ci gaba kenan muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora a darasin mu da ya gabata na watan sha'aban 28 ga watan sha'aban na wannan shekarar mun tsaya ne a ƙarshen kitabu talak mun gano wannan ko inda yake daidai gwargwado aka ja doguwar tafiya a kitabun talak to a yau za mu tashi kitabun rada ko kitabun rada ko kitabun rida mana ra'un ɗin tana da fuska biyu ko dai ke mata kasara sai zama ar kenan ko ke mata fataha sai zama ar shayarwa idan aka ce shayarwa ana magana ne akan nono da jariri ya sha daga daga jikin mahaifiya kai tsaye ko jikin wacce take shayar da shi kun gano wannan kai tsaye ko kuma aka zuba shi a bulumboti aka ba shi ya sha ko aka zuba nonon a bulumboti <laughs> eh baka san bulumboti ba ka sani ko baka sani ba me to eh eh to an ni da wata turanci nake koyawa ba da hausa nake koyawa eh eh bulumbatu ba wannan dan abin da ake sama yara abin nan da yar fata a sama suke kama suke sha ko kuma da larabci sai yake shi rata'a fa'ala kenan rata'atu abin da ake sama yaro wannan yan roba nan da kuke sowa a sama yaro abin nan ko kamu ko shayi abin da ya sawaka sai ya kama ya sha to idan aka tatso nono aka zuba aka samu nono aka zuba a ciki aka ba shi ya sha yana amsa sunan arraba ko kuwa kun ga anan bai kama nonon kai tsaye ba kun gane wannan da ke ko shi sa suke fassara da cewar shine masul bin wala mu sadai au shurbihi shan shi idan aka ce arraba shine sha kenan daga jikin wacce take shayar da shi au shurbi ko kuma sha a ga hausar tana da karanci sosai da sosai eh, idan aka ci arraba shi ne ya kama da sha amma idan aka zuba shi a wani abu ya zama shurb kenan ko suƙuya to duk gaba ɗaya nono ko dai zamana ya sha daga jikin wacce take shayar da shi ko kuma ya zamana an sanya shi a cikin wani abu an ba shi ya sha sai zama tsakanin yaro ɗin da mai shayar da shi akwai wasita ita ce ta me ta ko wani kwano ko wani kofi ko wani bulumboci ko wani abu da aka zuba a ciki aka ba shi ya sha kun fahimci wannan da kyau ko wannan ita ce shayarwa mafi abin nan jumhur ɗin malamai akan haka suka tafi in ban da gogon naku ibn hazan ya ce idan aka ɗebo shi aka zuba a wani abu aka bashi bai zama arraza'u ba ai ce ya zama a asuqiya kenan kun gano wannan ko abubuwan da za su jerantu a sakamakon wannan shayarwa kar ku manta kar mu sha'afa takan yi wacce ta haifi mutum kuma ba ita ta shayar da shi ba eh ta yadda zai nuna wacce ta shayar akan samu ta shayar da shi kuma ba ita ta haife shi ba to waɗanne al'amurra ne suke rattabuwa suke wakana ta sakamakon wannan shan nono da yaro yi mun gano wannan abubuwan da za su biyu baya na bargo da shi hukuncin shayarwar akan uwa ta shayar da yaronta wannan hukunci ne wanda yake Allah ta'ala ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutima rada'a kun gane wannan da ke ko to yanzu za mu maganin karatunmu zai ta'allaka ne akan abin da zai biyo bayan shayarwar da mai shayarwa ta shayar da wannan jariri me zai biyo baya shi ne abin da za mu fi mai da hankali akan shi ba hukuncin shayarwa ya kamata ta shayar bai kamata ta shayar ba in ta shayar za a biya ta abin nan ba a'a tsantsagoran shayarwa din shine alhakam da za su biyo baya shi za a yi magana a kai Allah ta'ala da yake lissafa waɗanda yake haramun ne mutum ya aura a cikin suratul eh, annisa sai kawo wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a kenan biyu wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku to ganin sun zama iyaye ne ta wace fuska shayarwa ba ta fuskar wilada ba domin ta fuskar wilada ta fuskar haihuwa an faɗi ta a baya hurrimat alaikum ummahatukum gane ko wa banatukum wa nau kenan wa akhawatukum nau kenan uku to kun hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul wa ummahatukum allati أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku kun gane wannan kaga yanzu ita ma ta zama uwa ta wata fuska shayarwa wa akhwatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku na fuskar shayarwa ta zama ƴar uwa kace ta wata fuska eh ta fuskar shayarwa to yanzu ɗan da mai ɗakinka ta shayar mai matsayin kishi a wurinka kun yi shiru awa shi ibrahim malam muhammad maimaita idan mai ɗakinka ta shayar da wani shi wannan wani mai ɗakinka ta zama uwa a wurin shi ta wata fuska ta yawa to kai kuma fa ka zama uba minar rada'a kun ka zama uba minar rada'a to dan uwanka fa eh ya ga wannan yaron fa ya zama am minar rada'a eh ina fata muna fahimtar karatun ya zama am minar rata'a ya zama baffan shi ne ta shayarwa isa wannan ayat da muka karanta faɗin Allah ta'ala wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku wa akhwatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku kuma na shayarwa to da kuma fadin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gani da yace innar rida'ata tuharrimu ma tuharrimul wilada lalle shayarwa tana haramta dukkan abin da haihuwa take haramtawa. shayarwa tana haramta dukkan abin da haihuwa take haramtawa. saboda me mutum ba zai auri wacce ta haife shi ba saboda ya ta haife shi to haka nan ba zai auri wacce ta shayar da shi ba ta zama ummuhu ummuhu minar raba'a eh kun fa gane kun gane maganar ko nam shi za ku ga lokacin da muka buɗe babin gado a mota umalik sai ce na hukun daga hannu ne a daina kiran a daina kiran gado ya ce babu mirasul waladi lissulbi babu mirasul waladi lissulbi babun da zai bayana hukuncin gado na ɗa ɗan na tsotso. wa kharaja bihi alwaladu min ar-rada'a to kaga anan banda alwaladu min ar-rada'a alwaladu min ar-rada'a baya cin gado eh sai dai maharmiya tana tabbatuwa akan shi ina fatan mun gano wannan da kyau saboda haka idan kai tsam kaga dukkan wata da bai halatta ka aure ta ba ta sanadiyar kun haɗa wani ɓangare na haihuwa da ita to haka irin ta wacce kuka haɗa ɓangare na me na shayarwa kun gano wannan da kyau ko wannan abin da ya sa baka aure ta ba saboda mahaifinku ɗaya kun gano wannan da kyau ko to haka wannan saboda mai baka aure ta ba saboda mahaifinka ne ya shayar da ita nono yanzu kaga ta zama uktuka li abi min ar radaa mhm. kun gane wannan ko saboda haka kaga sai a taka tsantsan sosai da sosai a sa ido ta bangaren shayarwa a sa ido sosai da sosai ta bangaren shayarwa ar rada'ata tuharrimu ma tuharrimu wilada lalle dukkanin shayarwa tana haramta dukkan abin da haihuwa take haramtawa shine babu abin nan kitabun rada kitab ɗin da zai mana bayanin abubuwan da suke wanzuwa ta sakamakon shayar da nono da aka yi ina fatan mun gano wannan da hmm? zai ce mahaifi ne ya shayar da ita eto eh, ai ta sanar shi aka samu nuna ka gane ko ta sanadiyar shi aka samu nonon ta yadda inda babu shi babu nonon an gane maganar wani shi saboda haka shi ya zama abu minar raba'a uba ne na shayarwa dan ta sanadiyar shi aka samu nonon da aka shayar da shi aka shayar da jariri din saboda haka kamar yadda shi jaririn ba zai auri wacce ta shayar da shi ba matan da ta shayar da shi saboda ta zama mahaifiyar shi fa minar raza'a to haka kuma ba zai auri sauran matan baban ba saboda sun zama abin nan abin nan zaudatu abihi minar raba'a kuma Allah ta'ala ya ce wala tanki umanaka naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf to yanzu wannan baban shi ya aure ta sai dai baban nashi minar raba'a ne uba ne na shayarwa ba uba ne na wilada ba yake amin eh no no eh na'am a aman ba eh da duk sun zama yawa shi sa muka ɗauko ayar hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa wa kaga duk wannan min alwilada ne eh haka za ku rusu min radaa saboda hadisin in inna radaata tuharrimu ma tuharrimu alwilada kaga wannan da ke ko yanzu idan mai ɗakin ka ta shayar da yaro to yanzu wanka ko kaninka abin nan ta shayar da yarinya to yanzu wanka ko kaninka bai halatta ya aure ta ba yarinyar a'a an ka lura ɗanka da ɗan yayanka ɗanka da yayanka ko kaninka ɗan shi akwai aure tsakanin yayansu to ai ba shi muke magana ba wannan minar wilada kenan to minar rada'a ma yana nan ka gane ko yanzu muna magana ne shi yayan shi ko kanin shi bai halatta ya auri abin da yarinyar da matar shi ta shaye ba saboda su dinna sun zama a amam nata minan rada'a kun gane wannan da ke ko sannan kuma in namiji ne ka shayar to bai halatta sa auri ya yaka ba kanwarka an gane magana idan mai ɗakinka ta shayar da yaro ƙarami ta sanadiyarka to ƙannanka mata ko ya yanka mata bai halatta wannan yaron ya aure su ba domin sun zama amma tuhuminan raba'a eh hakan nan kuma idan mace suka shayar wannan mun faɗi mana da maimaitawa idan mata ka ta shayar da yaro ƙarami to yaron bai halatta ya aure ya yaka ba ko kanwaka domin minan raba'a ne sun zama iyayen shi ne amma na shayarwa to balle kuma kai uba kaga bai halatta in mace ce bai halatta ka aure ta ba eh idan namiji ne ya aure ya saki mata bai halatta a to ai mata ɗanka ce minan raba'a eh yawwa <laughs> alamar ce takaice dai haihuwa ce kawai sai dai mace wurin gado to idan kana da mata tana shayarwa sai ka ƙaro aure wacce ka auro yarinya ce ƙarama jidda ana shayar da ita in gane ko ba a yayi ta ba sai uwar gida ta shayar da ita fa قال رحمه الله عز وجل باب رضاعة sahir yanzu mun yi magana shayarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau mun yi magana abin da take me abubuwan da suke biyo bayanta na shayarwa din to ga yanzu shin shayarwa kai tsaye dukkan shayarwa saboda haka da ɗan shekara ɗaya da ɗan shekara biyu da ɗan shekara goma da ɗan shekara saba'in duk ɗaya ne ko ko akwai wani lokaci da aka iyakance na tasirin shayarwar kun gano wannan da kyau ɗaya kenan shi shayarwar ko da tsotso guda ɗaya ya haranta ko kuwa akwai adadi na tsotso da za a yi ina fata muna muna fahimtar don binayi akan wannan ne duk waɗannan muharramat ɗin za su giru mun fahimci wannan da kyau ko to ga anan da ya dole ya zama na mata su yi hatara ana gidan biki ko ana wani wuri yaro yana kuka a ce ina uwar shi fa a ce ai ta fita tana kaza a ce to wancan aiki shayar da shi sai wancan ta bashi nono domin tana shayar da shi saboda in shuru ya daina kuka ana yi ko bayi haga zai zama na kenan sai an ji an ɗaura aure an yi kaza an ɗaura aure yau alhamis gobe juma'a za a ɗaura aure kenan juma'a ta yi an kama hanya za ta daura aure sai ta ce waye a ce ai wance ne da wance sai ta shayar da su eh ce mata ku da rashin mantuwa kaga tana cewa ta shayar da su ta eh ai aure kuma ya samu wani miki da ya dangwala a jikinsa sai a hankali kuma kun gane maganar saboda ka sai hattara haka wani ya faɗa aka ce da manzan Allah wata mata ta ce ya rasulullah na shayar da su an sani ya ce shi kenan sai mijin ya ce ya rasulallah sai manzan Allah ya ce yanzu ya za a yi bayan ta faɗa ta ce ta shayar me za a ce kuma ai an shayar eh sai ibrahim eh ban ji ba <laughs> kaga dole a abin nan sosai da sosai a yi hatara to kun ga waɗannan al'amuran na shayawa kenan to kun ga yanzu dubi inda mutane suka ɗauki na shayarwa ta sahulancin yi girma ba kasafai ma ake la'akari shayarwa ba haka ne ko ba ka wani to wani lokaci hata na annasab dangantaka ma wani irin lokaci da Allah ya kawo mu da Allah ya sauwaki sai ga dangantaka 'ya'yan shi su san ma 'yan uwan shi waɗanda yake ta sanadiyar dangantaka ma babu aure tsakaninsu sai ga abin yana nema ifaskara eh shi dai bai shi zai iya zuwa gida zai iya zuwa gida ko ya je yi sallah karama ko yi babbar sallah a can ko ya je yi noma a can to amma da ya ibi ƴaƴan nashi ya tafi da su a gansa a can abin yana neman ya faskara haka ne ko ba haka bane sai an girma kuma a ce yara sun gidangi to kaga yanzu su suka gidangi ko uba ne yake ya abin nan nasu to kaga abubuwa ne dai ana faɗa ne domin a gyara waɗannan al'amuran a gyara sosai da sosai yanzu mu shiga babin sosai da sosai bismillahir rahmanir rahim قال إمام مالك ابن أنس رحمه الله كتاب الرضاء باب رضاعة صغير قال عبيد الله ابن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه فلانا لأم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة قال رحمه الله باب رضاءة الصغير babun da zai mana bayanin shayarwar da ake makankanin yaro kaga a daidai nan kuma ya kamata ke tambayar menene shayarwar da ake mawa eh babban mutum dai ai ba karamin yaro ko babu karamin mutum sai dai babban mutum shine babu na biyu babu ma ja fi rada'ati ba'd al-kibr eh babu rada'atu saghir قال يحيى أبنا قال عبيد الله ابن يحيى عبيد الله ابن يحيى الليثي shine wanda iri wayar muwadda a wurin yahya ibn yahya al shi muwatta umalik yana da ruwayat masu tarin yawa akwai ruwayar alƙanabi akwai ruwayar abu mus'ab no kenan akwai ruwayar ibn wahab no kenan akwai ruwayat da yawa waɗanda ruwayar da tafi kowace shahara ita ce ruwayar yahya ibn yahya al wacce take a hannunmu mu kun gano wannan shi yahya ibnu yahya al-laifi hamshakin malami ne a andalus spain kenan a yanzu kun gano wannan ko ya yi ruwayar muwaɗa din a wurin zayyad bin abdurrahman a can andalus bayan da iri wayar muwaɗa din a wurinsa kaga yanzu tsakanin shi da mai muwaɗa din mutum nawa ne kenan mutum daya. Shi shine Abdurrahman bin Zayyad bin Abdurrahman sai yi tafiya tun daga Andalus ya tafi birnin Madina domin ya je wayar muwaddan a wurin wa a wurin mai ita sai zama ne yanzu tsakanin shi da muwaddan babu kowa kenan tsakanin shi da Malik babu kowa dama kullu ma qalat rijaluhu ala wa zidduhu zakal ladhi kad nazala kun gano da ya tashi biyawa sai ya je wurin mai muwaddan ya biya to haka yanzu kat kenan kun gano wannan da kyau ko sai je birnin madina ya je biya yana zuwa birnin madina ana biya mai muwaɗa sai ga giwaye sun fito sai aka tafi riyi ana kallon giwaye sai imam malik ibana na sai ce ga giwacin ta fito babu ita a ƙasa ka je kai kallo mana ka san malami da jarabawa sai ce ba mu zo don kallon giwa ba sai ce shine ƙalu andulus wanda ya fi kowa hankali a cikin mutanen andulus domin ya san abin da ya kawo shi haka ne ko baka wani zaka mutum ya shigo mina ya zo FUT ko ya zo COE ko ya zo diploma ko ya zo kai tunu fulani amma duk wanda unguwa a garin mina ya riga ya santa kuma ba karatu yaje ba saboda haka asabar da lahadi ya ware su ne don kewaye gari kawai a gano wannan wai ya za a yi zo mina babu inda ya sani ga wannan bai san me ya kawo shi ba amma ba haka ba da ya shigo gari ba ma mina ba kowane gari ka shiga a matsayin ka je karatu jami'a ko wani wuri bayan ka je ka gama registration ka yi sati ɗaya sati biyu a aji ka ga yadda abin ya tafi daman kafin ka zo ka yi tambaya a garin waɗannan majalisai ne na karatu tsaftataccen karatu ka gane ko bayan ka kammala rijista kuma sai ka shiga gari gwargwadon abin da zaka iya ko dai sati ɗaya abin na so ɗaya a mako ko so biyu a mako domin ka je karatu amma zai ga mutum ba majalisan karatun da yi amma ya zage garin gaba ɗinsu a wannan bai kama hanya irin ta su ya haya ne ya haya al-laifi ba da ya dawo sai ɗan shi shi wa kenan ya haya ne ya haya sai iri wayar waɗan a wurinsa shine ɗan sunan shi ubaidullah ne ya haya al-laifi wanda ake shi musnadu andalus idan rikici ya rikici na addini andalus an aka je wurin shi shikenan kawai shine shine abin jingina mutanen andalus a ilimi faqihul andalus kenan kun gano wannan da ke ko kun ga dan ya haya ne amma sai da ikaratin yawwa ba wai dan yana dan malam shikenan ba sai yayi ba a'a sai da ikaratin saboda ka sai iri wayar mu wada a wurin babansa yasa ake cewa abin nan ƙala ubaidullah ibn yahya al laythi shi ubaidullah din shine abin da ya faɗa da ya ce haddasani yahya an malik yahya ibn yahya ya karantar da ni ni wa kenan ni ubaidullah ibn yahya al laythi an malik ruwayar da i a wurin malik kun gano wannan ko saboda haka ubaidullah abin nan yahya ibn yahya al laythi ya yi ruwayar muwadda a wurin malik gaba ɗaya in ban da wasu babi a cikin babul itikaf in ba kuma ta mun sha maimaitawa in ka duba kitabul itikaf babi abin nan na biyu haka na uku zuwa na hudu za ga ya ce maimakon ya ce kala maliku sai ya ce kala yahya abin nan kala zayyad kala malik maimakon ya ce kala maliku rahimu an ya huce gaba sai ya ce kala zayyad kala malik saboda a wannan wurare yana da shakkun cewar shin yayi ruwayar didi wa da auren malik ko kuwa sai ya dauko tsohuwar sa ta haka ba ke karatu da ruwaya fa ba wani mutum ya dauki littafi ko ya fahimta shikenan kawai ya iya larabci ta tasa baki ba ashe bakin yana kwanci bai tashi ba an abdullahi bin abi daga abdullahi dan abubakar wannan shine malamin wa kenan a cikin malamin malik nawa hmm? alisa a cikin malamin malik nawa 900 a cikin malaman shi 900 kamar yadda wani malami ya kawo yanzu an samu nawa kenan daya sauranan 899 shi malamin malik din shine an amurata binti abdurrahman shi malamin malik din ya yi ruwaya daga wurin amuratu diyar abdurrahman hmm? yanzu kun ga malik jikanta ne kenan a karatu jikan amura ne amuratu binti abdurrahman ba ai tabi'iyya ce ƙarfar tabi'iyya akwai haddasa na mala ai in kuka bari mata za su wasu abu za su ji kuwa haddasa na yanzu ga gauga mata suna ta haddasa na ita tana ruwa ne daga wurin aisha kai tsaye ta ce anna aisha ta ummul mu'minina akhbarata lalle aisha uwar mummunai ta karantar da ita cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana indaha lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance a wurinta wurin wa kenan aisha wa anna sami'at sauta rajulin ita na aisha ta ji muryar wani mutum yasta'zinu fi baiti hafsa shi mutumin yana neman izini yana sallama a ɗakin sai da hafsa kun gane maganar yasta'zin yana neman izini ashe sai an nemi izini kenan ba haka kawai mutum yana zuwa ko da kanwarka ce ko yayarka ce ko wanka ne ko waye sai ka nemi izini ƙananan yara ma an ce ku koya musu neman izini ya ayyuhal ladzina azin kuma lazina malakat aymanukum walladzina lam yamliku al-hulma minkum salafu marat ko salasa marat kun gane ko waɗanda ba su abin nan ba a sai aka kawo lokuta guda uku din salasa marat din kenan sai ce wai za balaga al-atfalu minkum kuma hulma falyasta'zinukum sa'zana lazina an qablihim sai an nemi izini saboda haka kowa mutum zai zo labuli ya yi ka zai shiga bane a ka yi sallama kuma ka nemi izini kun fahimci wannan da kyau ko ko da ɗakin kanwarka ne ko da ɗakin yayaka ne an fahimci wannan da kyau ko karkace ai kanwarka ce kawai ka shiga ko ka ce ko yakka ce ka kai mata ziyara gidan aure kawai ka abin nan ko kuma ka ko da tana gida ne ɗakinta daban ka nemi izini sai da hafsa abin da sai da aisha ta ce ta ji wani mutum yana neman izini a ɗakin sai da hafsa ƙalata aisha na muke ƙalata aisha tu sai sai da aisha ta ce ƙulci ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin allah ya sa zunu fi baitik ga mutum yana neman izini a gidanka kun fahimci wannan da kyau ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma'ana sai ta ce ana sallama kenan dan ba haka ake cewa ba ya ma'aikin Allah ana sallama sai ma'aikin Allah ya ce urahu fulanan ina ganin wane ne ina zaton wane ne in jiwa wane kamar ya kenan wannan da yake sallama a ɗakin hafsa ina ganin wane ne li'ammin li hafsata ta ar rada'a sai ya faɗi wani baffa na sai da hafsa wanda yake baffanta ne minar raba'a na shayarwa amminta ne minar raba'a ba minar wilada ba minar raba'a kun gano wannan da ke ko shine ya nuna cewar da karkumanta ita hafsa diyar waye ɗayar umar ce shi wannan mutumin da shi wannan mutumin da umar wata baiwa Allah ta shayar da su to kun ga yanzu umar ya zama abin nan umar ya zama baban hafsa minar wilada eh shi kuma wannan mutumin ya zama kawunta a babbanta minar raba'a saboda dan uwan umar ne tunda ba shi ya haife ta ba kun gane ko faƙalat aisha sai sai da aisha ta ce ya rasulullah ya ma'aikin allah lauka na fulanun hayyan inda wane yana nan a raye in ji wa kenan in ji aisha ita ma sai ta faɗi wani babbanta li'ammi haminar raba'a ta faɗi wani babbanta na shayarwa wanda ke babban nata da shi babban nata da sai na abubakar an shayar da su tare kun gane wannan da ke ko an shayar da su tare sai ta ce to ya rasula inda wani yana nan a raye da khala alai zai iya shigowa wuri na nima ya zama na mun yi khulu tunda ga wancan bawan Allah da yake sallama a ɗakin sai da Aisha a Hafsa in ta bashi izinin ya shigo su biyu ne a ɗakin eh kuma babu wani abu saboda me saboda muharramta ne minar rada'a sai ne ita ma sai da Aisha ta tambaya yanzu inda wane yana nan a raye kun gane maganar ko zai iya shigowa wuri na ba komai sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bata amsa kuma ya bata ka'ida domin amsar ita ce na'am ko ba haka ba to ka sa'an sallam yana kyauta hatta ilimi yana kyauta komai yana karawa bayan da ya ce na'am ya bata amsa ta e zai shigo sai kuma ya kara mata cewa innar rada'ata tuharrimu ma tuharrimul wilada lalle dukkanin shayarwa tana haramta abin da duk haihuwa take haramtawa to ga gaba ba sai ta yi tambaya ba kenan an ba ta formula domin faharis ala fahmi kalil qawaidi jami'at al masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa wannan sai ya taimaka maka saboda ka sai ka duba tsam kaga duk abinda da haihuwa ta haramta maka to shayarwa fa ta haramta maka shi sai ya ce innar rada'ata lalle shayarwa to harrimu ma to harrimul wilada tana haramta abin da dukkan haihuwa take haramtawa so da haka kaga haihuwa ta haramta ɗa ya auruwa yashi abin nan ɗa ya auri mahaifiyar shi to haka nan ma kuma shayarwa mu kiyaye a wannan babu idan za ga akwai abubuwa kamar haka ko dai ya zamana ita wannan wacce take shayarwar tana shayar da ɗanta an kuma kamata ɗa daga wasu wurare ‘ya'ya daga wasu wurare tana shayar da su kun gane maganar to kun ga yanzu wannan ɗan da sauran waɗannan ‘yan uwa da aka kawo sun zama ‘yan uwan juna eh shi ɗan da aka haifa da sauran ‘yan uwan shi sun zama ‘yan uwa minal wilada eh haka ne ko ba haka ba ne shi wannan ɗan da sauran waɗanda aka kawo a shayar da su sun zama 'yan uwa minan raba'a kun gane haka kuma sauran 'yan uwan da suka zo wanda yake ba ita ta shayar ba ita ta haife su ba kawai gaba ɗaya sun yi tarayya ne a wuri guda ita ce mai shayarwa duk sun zama 'yan uwan juna minan raba'a eh mimita yauwa <laughs> na ga magana jin sanyi ne anan mina ta haihu kuma tana shayarwa kun gane wannan ko sai aka kawo mata 'ya'ya biyu daga suleja 'ya'ya biyu daga kwantagora tana shayar da su to kun ga biyu daga kwantagora biyu daga suleja ba ita ta haife su ba eh to amma su a junansu sun zama mai yan uwan juna minar raba'a saboda haka ba za su auri juna ba hadda shi wannan wani ta haifa din sun zama nau kenan uku ko ta bangare kenan ɗaya daga mai ɗaya daga wuri ba za su auri juna ba saboda yan uwan juna ne minar raba'a kun gane wannan da kyau ko na'am saboda haka ya halatta su kaɗaitu da juna a iya inda shari'ata saboda babu alaka aure tsakaninsu ko da za a yi tafiya zuwa ƙasar saudiya da yake ƙa'ida da sai da maharam mace ba za ta yi tafiya ba sai da maharam ya halatta a rubuta sunanka a matsayin maharam ɗinta domin maharami ne ba za ta yi ba za ta abin nan ba ba za ba za ka aure ta ba ta fuskar shayarwa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce inna rada'ata tuharrimu ma tuharrimul wilada ar rada'ata shayarwa anan an iyakanta shayarwar cewar tsotso daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar shayarwa aka ce saboda da sunan shayarwa yana gazgatuwa a kai ya zama mai kenan eh eh aka sha shi kenan ya nuna cewar ta haramta wannan magana kenan ta ɗaya daga cikin maganganun malamai akan shin adadin shayarwa nawa ne yake haramtarwa wasu suka ce ba adadi mutulakar rada kawai da zaran ya tsotsa ya sha shi kenan domin ana sanin mai ce an rada a tu tuharrimu ma tuharrimu alwila da tu ƙalar rahimahullah a zojen lawa da sani an malikin an hisham ban ura mun ce magana ɗaya muka ambata ko sauran maganganun suna tafi kenan an abihi an aishata ummil mu'minina radiyallahu anha anna qalat ja'a ammi min ar-radati sa'izunu alai fa'atitu an azana lahu alai hatta fa'abaitu an adana lahu alai hata as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalik faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fas'altuhu an zalika faqala innahu ammuki fa'zani lah qalat faqultu ya rasulullah إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشة رضي الله عنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثني أم مالك an hisham bin urwa daga malamin malik shine hisham dan urwa mun samu malamai no kenan a cikin nawa wani cikin malamai bukhari da musulun sun roito shi zan sake muku ta san insha Allah a cikin malaman malik yanzu musa mano kenan bi kenan kun gane maganar wannan ba wai yana nuna cewar mutum zai zama a gaban malami guda bane min tulu ishamsi ila gurubiha kun gane maganar a'a akwai lokaci da mutum in ya fara gane karatu kuma zai zama na cewar watakila ko dai malamin da yake karatu a kan shi ba shi da yalwar lokaci da zai iya kwankwada mashi ko kuma ya zama na malamin a wani bangare da ya fi kwarewa a kai akwai bangaren abin nan na hau ƙur'ani tafsiri aƙida fikihu usulul fikihi usulul hadith kaza a bangarorin ilimi suna da tarin yawa haka ne ko ba bane to takan yi wannan ga abin da ya fi kwarewa a kai wannan shi kuma ga abin da ya fi kwarewa a kai saboda kowanne sai maka darasin abin da yake a kai sai ga daidai gwargwado kowanne malamin ka ne ka fahimci wannan ko kuma kowanne haƙƙin malanta tana haƙƙin malanta tana kanka kuma kowanne akwai abin da kake kwankwada a kan shi hisham ibn urwa yake cewa an abi daga babansa baban urwa kenan shine wa az-zubair shine da ake ta urwatu bin zubair an aisha ta ummul mu'minin daga aisha war mu'minai anna qalat ita aisha ta ce ja'a ammi min ar radaa kawuna baffa na min ar na shaywa ya zo yasta'zinu alayya yana neman izini to wa kenan kawun nata gurano ne ɗaya ne ko biyu ya muka karanta e eh? lauka na fulanin hayyan li'ammi haminar rada da khala alai yanzu kuma sai ta ce ja'a ammi minar rada'a eh nan ina zuwa ina zuwa na markaci ne yanzu ya zama kawunan nata babban nata gudano ne kenan a masu mutu daya saboda me saboda wancan eh. nam ma ne zafin hmm? mhm. ka ce ya na'am kai mashi za ka ce kai kuma ka ce mai a'a ai ba yanzu ba yanzu baffan nata guda nawa ne guda biyu ne ɗaya ɗaya kuma <laughs> kun ga da kuke magana na aka malamai masu sharhin nan suke ta magana shin ɗaya ne ko biyu kun fahimci wannan da kyau ko wasu suka ce ɗaya ne ta ce lokana fulano hayyan ne saboda tsawon lokaci ba a haɗu ba saboda daɗewa da aka sai take ganin kamar ya rasu kaga kuma wannan ne ya so yi nisa <laughs> eh, eh eh tsawon lokaci da aka dauka sai ake ganin kamar ya rasu barakallahu fiku azinu alai take cewa ya zo yana neman izini yana sallama kenan ko fa abai ka san shi bahaushe idan mutum ya zo kofar gida ya sallama za a ce ku je ana sallama idan kuma wani ya zo yana magana zai ce aji ana sallama ko ko ana magana a waje kun gani ko yana neman izini zai shigo fa abaitu an azana lahu sai ne kin ba shi izini abaitu domin fili maudi din sa abin nan idan ba sa mai ta'ul mutakallim ba fili ya zama ya kenan aba kun ko aba da hamza da ba'un da alfil maqsura ya ara kenan kun gane ko to sai ya zama na idan za ka sa ɗin shi sai ya zama ya'u ɗin ta koma asali kenan ko a baitu fa a baitu an azara lahu sai in bashi izinin ya shigo hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika har in tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan haka sai na yi tambaya to kun ga yanzu ta zama ta ɗauki hukuncin baqa'u alal asali baqa'u alal asli ita asalin abin da ta sani shine ba ta san hukuncin shayarwa da hukuncin haihuwa ɗaya ba ne tunda inda aminta ne minar wilada za ta ba shi izini eh za ta ba shi izinin ya shigo to amma da ike wannan ba ta san hukuncinsu ba sai ta daidaitu a kan asali tunda asali al'asuli shine ba ba ba maharam ɗinta ba ne kun gane wannan shayarwar da ta shiga tsakani shine abin da ya sa ya zama maharam dinta saboda haka sai ta tsaya a kan asalin abin da take ta a kai har sai ta yi tambaya haka ne ko ba ka bane hmm? فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك سيما يكي على تيرا دا أمين تعالى استبتا أغريش يزو سينا تنبيش دنغاني دا حكا يا هلتا to har idan ya zama su sai da aisha za su iya haƙuri za su iya tsayawa za su iya daidaituwa akan asali har sai sun ƙara tambaya tukunna ina gani ina ga kai ina ga mu ina ga su saboda Allah wanda yake su suna gidan ilimin ne gaba ɗayan shi amma duk da haka sai sun yi tambaya sai an yi sannu-sannu ba a mai ilimi karantsi sai ka bi a hankali tukunna amma za ka kewa mutum tambaya sai ka ji yana ganin yana kaza ya haƙura kawai bai sani ba ko abin da ya sani gaskiya yanzu ba zai iya istihdar ɗin ba shi kenan kawai amma sai ka yana ta wasu dabaru yana ta wasu kama kami lai faƙali sai maki Allah ya ce an muki ai wannan ɗin bafanki ne ai fa'azani la ki ba shi izini amminki ne ƙalat sai ta ce faƙultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah inna ma atinil mar'a ai mace ce ta shayar da ni ba wa ba ba namiji ba ba namiji ba shi mutumin matar ɗan uwan shi ce ta shayar da ni ko ba ka yake ba shi ɗan uwan nashi ba shi ya shayar da ni ba ba ta sanin da ɗan uwan shi ne shi ya zama amina bai shiga ba ka za makarani ina ka ce am shi ne ɗan uwan uba ai kun gane ɗan uwan uba shi ne am idan ka ce khal shi ne ɗan uwan uwa yayan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka shine khal yayan mahaifinka ko kanin mahaifinka shine am kun gane ko kowannen su ya halatta in ka je gidan shi ka ci a baka abinci ka ci mai dalili ita suratun nur ita lesa al'amara awaraj wala raja wala al anta qulun kuma biyu ta bai kuma a abin nan salatu kuma kun gane wannan ko shine sai da aisha take cewa inna ma arda'atil mar'a ai mace ce ta shayar da ni ba namiji ba ta yaya zama amina Ɗan uwan shi matar ɗan uwan shi ce ta shayar da ni ka gane kaga yanzu shi ɗan uwan wannan bawan Allah ya zama abuha minar a kenan ya zama baban Aisha minar a kenan to shi kuma wannan din ya zama mai kenan aminta mina raza'a to yanzu ba shi ake yi ba dan uwan nashi ai ba shi ne ishayar da ita ba mata shi ce ta shayar da shi in ji aisha kenan dalilin hanzarin da aisha kenan ta kawo ta ce inna ma'ardu atil mar'a wa lam yurdi'ni rajul ai mace ce ta shayar da ni namiji ba shi shayar da ni ba saboda ka tana gani ita ta zama ummuha min rada'a amma uban bai zama abuwa min arda'a ba kuma aya cewa ta yi wa umma hata kuma lati a ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a eh ina ba ta mun mun ga ta cewa a ba aba'ukum mina arda'a ba faqal sai ma'aikin Allah ya ce an muki lalle shi din nan babban ki ne falyalij ya shigo ya shiga inda kike kun gane maganar ko ya shiga inda kike falyalij ya shiga ba shi ne walaja ba yaliju aulaja yuliju yuliju laila fi nahari waliju nahari fi layl aulaja ya shigar kun gane ko walaja ya shiga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab kun gane ko dakhala ya shiga adakhala ya shigar kharaja ya fita akharaja ya fitar jalasa ya zauna ajalasa ba shi ne ziyada na hamza kenan akan litta'addi saboda haka an bunke ne minar rada'a ya shigo kawai qalat aishatu sai na na aisha radiyallahu anha tace wa zalika ba'da ma duriba alaina alhijab wannan bayanin fa yayi faru ne bayan da aka sanya mana hijabi aka saukar da ayar hijabi cewar yanzu wa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab min wara'il hijab dole sai abin nan to saboda kaga wannan hukuncin ma ba za a ce tsohon hukunci bane kun gane wannan ko wa qalat aishatu sai na aisha ta ce yahrumu min ar-rida'a yana haramta na abin da ya shafi shayarwa ta sanadiyar shayarwa ma ya haramu min alwilada duk abin da ke haramta ta sanadiyar mai haihuwa imana eh saboda ta gamsu cewar ta sanadiyar haihuwa ammi maharam ne to yanzu tun da shayarwa ita ma ta zama da shi ya zama ɗaya kenan sannan kuma a ɗazu mun gana ta a gaban ta nasar mai ce mata rabata tu tuharrimu ma tu harmi wilada ana fatan mana gane karatu nan ko to kun ga wasu kenan daga cikin hukunce hukuncen shayarwa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له علي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي بفرنا تقرانوني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب معلم مالك أنا شنو ابن شهاب أتكين ألي ترى مسامنا مسام أوكو إن لفين يوم kai tsam ka rubuta dukkanin malamanka e daga wanda ya rubuta maka alu an baki da wanda ya rubuta maka ka fara bagadadiya a gaban shi da duk da ma wanda ya fara biya maka baka shiga allo ba ka fita <laughs> eh to ko ba haka ake yi ba wani ya fara rubuta mai wani malam wani ya fara rubuta mai allo bai yi nisa ba kuma sai ya gudu wani kuma sai malamin ya rasu duk za ka rubuta ai malamin ka ne da kuma wanda kai wata uku a gaban shi duk malaman ka ne ai sai ka rubuta su yanzu ka zama na kana da wani kamus kana da wani mu'jam na malaman ka in ka gama rubuta su kuma sai kowanne ka rubuta kaitaccen tarihin shi da ka sani in ba malamin ne kenan kun gane ko <laughs> ko da laifi ne ko uku nan kwarai kuma na ba malaman ka ba ne watakila za ka samu wata akalla za ka samu wani abu ɗaya da ka ƙare da shi eh kuma bai ci da na zo sana ƙarshe duk malamai na sai da na rubuta su na jami'a wanda ya karanta da mu da darasin da ya karanta da mu da malaman da muke karatu a gaban su haram mhm. eh kowanne akwai gwargwado ne a yi wannan ya karanta da ke semester guda ga abin da ya karanta da ke wannan ya karanta da ke yan kwanaki haka guda eh eh mece eh mana kai gana so ka ce <laughs> mai dagaggen wanda ya kai abin nan mai suke ta karanta da kai ne eh <laughs>

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ah, a secondary school a kaif ba akwai wanda ya dauke ku na hau ba wani wata malami guda ne sau kawo muku da shi an hau da eh ai ba karamin tasiri yake da shi a karatun ka na hau ba eh wataƙila shi ya ci gaba da ku an hau na biyu wataƙila kuma ba shi ba ne wani malami shi ya fasa maka adab da yana baka wahala amma zuwan shi sai gaba ɗaya al'amura wani shi maka balaga kun gani akwai malamin da an yi mulazama da shi kun fahimci wannan ko kalizm ce sosai da sosai shi kuma da mai yake akwai malamin da ya karantar da kai to ya zaki an kakama maka shi dole shi zai karantar da kai Allah ya sauke sai ka rubuta shi ka ce kuma Allah shirye shi kamar da Shamsu Dini Zahabi ya rubuta ya yi magana akan waɗannan ya karanta da kai sai dai muna roƙon mai shirye Allah shirye da shi a gani rubuta yana da awa zuwa ga bid'a yana da awa zuwa ga maulidi yana da awa zuwa kaza Allah ya shirye da shi shikenan ko zaka cire shi daga cikin malaman ka ciyar ba malaman ka bane duk abin da ya karanta da kai ya fita daga kwakwalwarka ubu billah eh yana da haƙƙi na karanta da kai da i sai dai haƙƙin shi ba kamar haƙƙin da yake ya karanta da kai kuma ahlus sunna bane eh haƙƙin shi ba kamar kuma haƙƙin wanda ya karantar da ahlus sunna bane kuma kayan mulazama a gaban shi eh wanda kai mulazama aka ga shi kuma ya ɗara wanda baka yi mulazama a kai ba to haka za ga hukuk ɗin na wani ya fi na wani amma akwai wata rabita da suke tare a cikin ta su ne me eh malinta malaman ka ne ba malinta ba malaman ka ne eh <laughs> ka ci haka

malintar Allah ta'ala ya saka ma wannan bawan alkhairi bawan Allah da alkhairi mai ta'alimul muta'allim tariqu ta'allum sai da ya kayyade kafin ma a zama malam din ka'idojin da zaka bi ka fahimci wannan da kyau dan an ce malami ya kawo dan ba a san ka fara karatu ka bari ka fara karatu kuma ka daga ganin malamin naka bai gane karatu ba ka yanci wannan da kyau ko ba a son ka fara karatu ka fasa wurin karatun karatu wurin malamin saboda me ka gano shi dan taimari ta sha kafso ne saboda haka tun kafin ka zama mala ya zama malamin ka sai ka bi ka'idoji kamar yadda ya kawo cewar ka zo ka saurari karatun na tsawon lokaci ka yanci wannan kana sauraro ne wannan saboda haka ba za ka ce haddasa na ba babu tahdis a ciki ka gane ko za ka saurari karatun ka ga eh ya cika kwalitin da kake so na karatun sai ka nemi izini na za ka karatu a wurinsa sai ya baka izini za ka karatu a wurinsa kuma ga abin da za ka karanta sai ya baka izini ka fahimci wannan da ke A akan ka'idar hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda shi in bi ka haka sai da ya nemi izini sannan kuma ya faɗa mai abin da zai koya mimma ulimta rushda so da kawai ba za ka zo kawai baka nemi izinin malam kawai ka ɗebo littafai ka zo ka zauna a gaban malam kana so ya biya ma ba wannan da ganin ka an san sabon yankan rake ne a harkar neman ilimi kun fahimci wannan da kyau ko saboda ka za ka nemi izininsa in ka nemi izinin nashi sai ka faɗa mai littafan da za ka karanta na'am ta kan yi ya kware duk abin da ka ji amma littafan da ka faɗa mai bai kware a cikinsu ba kun fahimci kun gane maganar bai kware a cikinsu ba sai ce maka a'a ka so magana me hana shi karanta ta'alim din an zan ce da ku gudu na karanta ta'alim ko shi ne abin da zai sa na karanta ta'alim wa ya ce na karanta ta'alim wato abin da ya faru ne idan mutum bai gane littafi ba sai ya ce karatun bid'a ne akwai wanda ya ce ma na hau ko tajwidi ma bid'a ne ina jin yana ba shi wahala ne shi ne kawai ko dai ya zama littafi yana ba mutum wahala ko dai wani abu kawai sai ya tsine ma littafin shi kenan maimakon yi ce da mutane bai gane wannan ba Allah ta'ala ya sauwake daga akwai ka'idoji da ake bi wurin karatu sosai da sosai annaha ita lalle aisha akhbaratu ta ma a zubair labarin cewar anna aflaha lalle aflah akha abi qais dan uwa ne na abi qu'ais ja'a yasta'zinu alai ya zo yana neman izini na ya ja'a yasta'zinu alaiha ya zo yana neman izini wa huwa ammuha min ar shi din nan kuwa aflah amminta ne na ta bangaren shayarwa ba'da an unzila hijab bayan da aka saukar da ayar hijabi qalat sai ta ce fa abaitu an azana la sai na kin bashi izini alai fa abaitu an azina lahu alai ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tuhu akhbaratuhu billadhi sanat sai na kwashe labarin abin da ya faru na bashi fa mara ni an azana lahu alai sai ya umarce ni da in bashi izini ya zubi shigo tambaya ta anan ita ce shi aflah din yanzu ne mun samu suna a duk guda biyu da muka ambata baya ko dai laukana fulanun hayyan ba hudu suna ba ko hadisi na biyu za a ammi mina a ba faɗa suna ba to shi wannan aflah ɗin shi shi ne na uku ko kuma yana gazgatuwa ne a ɗaya daga cikin biyun ko ɗaya daga cikin amam ɗin da zai gabata ko amince da ya gabata eh bayani ne ƙara fitowa sai ya zama na wannan kenan na biyun nan sau da dama za ka ga kamar kissar ta fi kama da juna ja ammi mina radu a yi yasta'zinu alai can kuma anna aflaha akha abi qais ja a yi yasta'zinu alaiha kun gano wannan da kyau ko bayan da ta kammala wannan sai ta ce wa zalika ba da mawduri ba alaina hijab can ma sai ta faɗa fa amar abin nan ba da an unzila hijab sai zama da kamar aflaha din akha abi qais dan uwa ne na abu qais sai nuna mana abu shi shine abu hamina e abu abuha minar ma'ana da shi da abubakar sun sha nono tare sai zama na aflah dan uwa ne nawa abu qais sai zama na amminta ne minar rada'a وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم za mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi wannan babu domin yana dauke da abubuwa guda nawa biyu al'amari na farko almudda azzamaniya allati yufidu biha arraba lokacin da shayarwa yake amfani kun fahimci wannan ko shine kaga ana a hadisin abdullahi dan abbas ya nuna shekara biyun farko na rayuwar dan adam eh saboda haka idan mutum yana shekara uku ne sha nonon fa eh matar shi tana shayarwa sai nonon ya daga a bakinsa sai ya sha eh eh <laughs> ya kenan ta haranta ko kuwa wanzan ba hujja haka yake ta haranta kun gane wannan da ke ko sannan kuma adadin tsotso nawa ne yake harantawa shine wa in kana masatan wahida misali idan muka ce mu tashi wani hadisin nan gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik